بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم jama'a waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisin malamai da yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio da ke nan cikin garin kaduna a kowace rana irin ta yau da ranar alhamis kuma a daidai irin wanda lokaci karfe tara na yammaci zuwa karfe goma sha ɗaya wannan shiri ne wanda alhaji dr yahuza ya sheke ɗaukar nauyin kawo muku shi daga aljihunsa wanda muke haɗuwa da mu da kai mai kallo da kuma saurare wajen yi masa addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala muke roƙo ya saka masu da alkhairi ya albarkaci dukiyarsa da kuma yawaita mana ire irinsu. shirin majalisun malamai shiri ne wanda yake ƙoƙarin gayyato maluma masana addininmu na musulunci da kuma maluman da Allah ya ba su baiwar sanin wasu ilimin da suke da alaƙa da lafiyarmu da jikinmu waɗanda sukan zo su ilmantar da mu abin da mu sani ba su tunatar da mu abin da muka manta su kuma ɗora mu a kan abin da yake ne daidai wanda zai amfani mu duniya da kuma lahira su waɗannan malamai da masana da mukan gayyata Allah ta'ala muke roƙo da ta musu alkhairi a bisa wannan gudunmuwar da suke badawa wacce kuma ba sa gajiyawa Allah ta'ala ya amsa daga gare su kuma a har kullum mukan ce wannan shiri na majalisun malamai ba shi da maraba da makaranta domin yana karantar da kai mai kallo da saurare da kuma ba ka damar kai masa tambaya kuma bayan ka yi tambayar ya kuma ba ka amsa to haka ya zama makaranta Um, yau ma kamar kullum alhamis goma sha tara ga watan jima'ar akira wanda wanda ya zo daidai da shekarar mu na musulunci 1444 kalanda kuma ta miladiya biyu ga watan janairu 2023 Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu mu ci gaba da sauraron karatuttuka daga bakin mu kamar yadda muka saba a inda a yau muke tare da mu guda biyu waɗanda za su yi mana karatu kuma da yardar Allah da su za mu yi wannan zama na awa biyu hannun dama na akwai doktor muhammad baba ahmad sudan akar masallah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ya sani to Allah ya ce mutum ah, bayan dokta muna da wani doktan kuma ah, malam adamu aliyu salih akar maka Allah assalamu alaikum an zo lafiya ya sanyi Allah ya samu gauce wansa lafiya waɗannan malamai guda biyu insha Allah ta'ala da su za mu yi wannan zama kuma za su yi mana karatu akan abin da ya shafi lafiyarmu da kuma addininmu don mu amfana akan mu amfana da abin da ya shafi lafiyarmu sannan mu amfana da lafiyar ɓangaren addini maudu'in da muka roƙi malamai su yi mana karatu a kai shine maudu'in da ya shafi likitancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi rahama alaihi salatu wassalam daga cikin magungunan da ya yi shi da kansa kuma ya ƙarfafa cewa a yi kuma ya cutar da ka'idojin yinsa tun a lokacin babu likitocin da muke da su yanzu waɗanda suka amfana da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulman su da waɗanda ma ba musulmi ba wannan karatu na likitanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar mana shine muka roƙi malamai su zo su tsara fitar mana da shi mu ji tarihin wannan ilimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɓangaren wannan maudu'i namu sannan mu kalli kuma yanda masana suka kwafi wannan suka ɗauko hotonsa suka kuma ajiye a gabansu kuma suke amfana da shi sannan mu ga yanda ya amfani mutanen da mu kuma kalli yanda yake amfana mutanen yanzu mu kuma kalli yanda aka shigar da ci gaban zamani daga cikin wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu shine hijama kalmar hijama kalmar shi ta larabci wacce da hausa ake fassara ta da ƙaho da farko za mu fara da dr muhammad baba sudani kamar yadda na faɗa don ya ba mu tarihin wannan kalma ta hijama ya sanar da mu menene ƙaho a mahangar shari'a sannan yaushe aka fara yin ƙaho a kasarwar shari'a da wani dalili ya sa aka yi wannan ƙahon sannan bayan an yi ƙahon wasu irin waraka aka samu sannan sahabbai da suka biyo baya yaya suka ɗauki wannan sunna ta yin ƙaho a matsayin magani sannan menene waɗanda ba musulmai ba suka amfana daga cikin wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya mu karkato zuwa ga malam adam inda shi kuma zai fitar mana da ci gaban da masana suka fitar daga cikin wannan karantarwa ta siyayyen halitta amma yanzu ba mu kasance tare da shi malam ah, dr muhammad baba ahmad السوداني رحمه a بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة wa والنعمة المزداة nabiyuna muhammadin. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وكفى أثرهم وسار على ناجم إلى مدين وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا رقم الله سبحانه وتعالى يسني البركة أتكين جدا ونن تي في دا راديو دي اي تي في دا الهيري راديو. آمين. نحن نحن نحن نحن نحن نحن alhaji mai huza yashe Allah ya yi albarka ga zuriyarsa ya yi albarka ga dukiyarsa ya saka masa da gidan aljanna mu kuma da za mu gabatar da karatu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin bayanan da za mu faɗi su kuma masu sauraro Allah ya sanya albarka a jinsu ya sa su amfani da mafi kyawu a cikin bayanan da za su ji ah, na farko muna buƙatar mu san cewa Allah maɗaukaki ya halicce mu a duniya ne don mu bautata masa kuma dukkan al'amarin musulmi duk abin da yake yi ibada ne idan ya kyautata niyyarsa ya nufa Allah kuma ya bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin Allah tsarin Allah ake gudanar da su ubangijin talibai la sharika lahu bayi da abokin tarayya bi zalika umirtu da haka aka umarce ni in kaɗi ta Allah a komai na rayuwa na zan bi tsarin Allah wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ni mika wuya zuwa ga Allah Allah madaukaki yana cewa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah ya ce duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku yi ruku da shi duk kuma abin da ya hane ku to ku barsa kenan musulunci ba abin da ya bari a rayuwarmu a matsayinmu na musulmai hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim wata rana wani bayahudi ya haɗu da wani sahabi salmanu faris Allah ya ƙara yadda a gare sa sai ya ce masa hal an allamakum kum kulla shai? wai shin annabinku ya koya muku komai na rayuwa sai salmanu faris ya ce eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya koya mana ba a matsayin mu na musulmai kai tsuntsu da zai tashi sama sai da manzon Allah ya ƙara mana ilimi akan tashin saman tsuntsun zai yi sai ce hatta tsugunu yadda ake zama a bayi biya bukata na ɗan adam sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu wanda yana nuna addinin musulunci duk zamanin da ka samu kanta sai ka da ya warware duk wata abin da kake fuskanta a rayuwa sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba hmm. tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anzalallahu da'an illa ma'ahu dawa Allah bai taɓa saukar da ciwo ba ko cuta face akwai maganinsa alima human alima jahila human jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba kaho alhijama abu ne wanda yake an san shi a ɗabi'ar ta larabawa hmm. kamar yadda ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama yake fadi a cikin Fathul Bari lokacin da yazo sharhin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna amsala wata ruwaya inna afdala ma tadawaitu bihi al-hijama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyen abin da za ku nemi waraka da shi na cututtuka na damuwa na rayuwarku to babu kamar kaho in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin kitabu Tib nasa ah. wanda Imam al-Bukhari da tashi kawo sa hmm. sai kawo sa a babin da ke magana akan hijama yana maganin duk wata cuta kaga kenan yana so ya nuna mana abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu hmm. kuma kada wani ya ce ah to nan an ce hijama can kuma an ce habbatus sauda mm. maganin kowace cuta ko to kaman akwai cin karo a'a babu cin karo aikin habba daban aikin kuma hijama daban wa'ansu ababai ne wanda mutane suna bukatar su san shi saboda hijama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaito sa Imam Muslim ya rawaito sa da Anas bin Malik da shi Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi imamu ibn maja imamu an-nasa'i imamu ahmad da sauran ashabu kutubu tis'a sun rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hmm. sannan kuma an samu wata rana manzon Allah sallallahu ya fita a hajjin na ban kwana hmm. kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ya fita da ciwon kai dan bayanin da kuma Hajar al-Asqalani yana daga cikin amfani da ake samu a wajen hijama wanda ke fama da matsanancin ciwon kai bangare ke ne ko ko gushi ne ko ko kiya ne ko ko dama ko ko hagu hmm. ko tsakiya duk inda bai mutum yake masa ciwo a kai to insha Allah idan yayi hijama zai samu waraka dalilin haka ne ibn qayyim al-jawziya rubuta littafi ibn nabawi akwai babansa sa akai hmm. dalilin haka ne abu nu'aym al-asbahani ya rubuta littafi ibn nabawi nasa amma na ibn ah, qayyim shi ya fi shahara a hmm. wajen mutane saboda shine aka tarjama shi zuwa turanci amma na abu nu'aym kaga ba a tarjama shi ba zuwa ga turanci akan cewa daga cikin fa'idar da ake samu akan wato yin kaho a kai a ƙarƙashin wannan hadisin cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama bi tariqi makkah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho a hanyar da yake tafiya zuwa garin makka zai je aikin hajji wa mm. huwa muhrimun wasatu ra'sihi alhali yana maniyyaci ma'ana ya sa ihraminsa zai yi aikin hajji ya sa aka yi masa a tsakiyar kai kuma daman dalilin yana samun ɓangaren kansa ne ke ciwo da ya yi sai ya samu waraka wanda ibn hajar da yake magana sai ce daga cikin fa'idar da ake samu ibn qayyim al ma ya kawo wannan a wajen yin hijama a kai shine yana da dattin kwakwalwa ke kenan na biyu yana ƙara faɗa ƙwaƙwalwa wajen kiyaye magana shine hadda mai hadda za ka yana samun hadda ne ƙarfi kaga shi kenan kuma bincike na zamani ya ya tabbatar da wannan kaga lokacin da manzo Allah ya wannan bayanin babu microscope babu waye-waye babu abin da ke gwaje-gwaje za ka san cewa wannan sako da rabbu samawati wal ardi yazo mm. saboda wanda ya bada wannan doka shi ya halicci ɗan adam shi sa Allah ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif khabir ashi Allah ba ya fi kowa sanin halittun sa da shi ya halicce su shine mai tausasawa kuma mai bada labari kaga anan ya bamu bayani akan cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to duk wa'annan malaman na musulunci malaman sunna dukkan su sun buɗe babu kitabu babun tsubbu nan ce tsubbu ana nufin magani kamar yadda aka fassara shi a wasu ba saboda a inda malam ba shi ya dauki kalman kenan hmm. shi shine yace tsubbu bi ma'ana magani eh amma an fi sanin ɗaya ɓangaren eh. shi yasa in ka ce tsubbu sai wani ya fara tunanin wani abu daban ana nufin magani a wannan gaba saboda haka shi sa suka buɗe babi a farkon musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan in mutum yana azumi yayi hijama har yake cewa afqara hajim wal mahjum hmm. wanda aka masa kahu da wanda ya masa kahon azumin su ya kage kaga wannan imamu Ahmad da Ishaq bin Rahuya sun ɗauki a akan cewa azumi idan yayi wato kaho hmm. to azumin sa ya kare wannan kuma daga farko ne na musulunci yana nuna mahimmancin kaho a rayuwa tunda har an ana tabbatar da hukuncin sa malaman fikihu a bangaren wato azumi kaga yana nuna abu ne mai mahimmanci a rayuwar musulmi tunda azumi ai ibada ne kuma yana daga cikin shika-shika musulunci guda biyar kaga ashe yana nuna maka mahimmancin wannan aiki a yanayi duk da imamu ibn hajar da ya zo yana bayani yake cewa waɗanda suke rayuwa a wurin da akwai sahara zafi hmm. sun fi fa'idantuwa da ƙaho a kan waɗanda suke rayuwa wajajen da akwai sanyi saboda harara na jini da harara da jiki zafi kenan na jini da zafin jiki yana haifar da fa'ida ga wanda idan ya yi ƙaho a lokacin da yake da bukatan yin haka saboda a ruwayin imamu ibn maja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira yace in kana fi shay'in mimma tudawun bihi khairun falhijamatu hmm. in akwai wani abu wanda kuke neman magani da shi kuke warkar da junanku da wa'ansu cututtuka da ke to mafi alkhairinsa to ba komai bane hijama ƙaho kenan kaga wannan ya nuna hijama yana da asali a addinin musulunci to maza Allah sallallahu alaihi wasallam an masa a kai har imamu Ahmad da ya karanta hadisin yace ba ni da bukatun yin kaho ce amma saboda a hakikarsa, idan ya karanta abu yana so ya tabbata hmm. sai ya sa aka yi masa kahon kuma ana sai ba da labari cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa ya biya har malamai suka kara wa juna ilimi ya bai hukuncin aikin da ne kaho zai yi a jiyafa sai to ba ana sai ce ai wanda abu abu taiba da ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaho manzan Allah ya biya shi da sa'i guda biyu ya nuna kenan ana biyan mai kaho Ummu Salama Allah ya ƙara yadda a gare ta ta nema daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mai mata izini abu ƙaiba aka yi mata wannan kaho kaga wannan ya nuna mahimmancin kaho manzan Allah ya yi shi ya yi mata shi aka ce ki kai ɗan uwanta ne na shayarwa sun sha nono ɗaya. shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari kai mata kaga saboda muharramin ta ne saboda mhm. ɗan uwanta ne na na shayarwa sun sha nono ɗaya saboda ka babu aure tsakanin su kaga wani yana nuna maka mahimmancin ƙaho har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Anas wanda Imamu Ibn Majah ya rawaito har ya iyakance waɗansu kwanaki da ake yin ƙaho. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man arada al-hijama duk wanda yake nufin yana so ya yi ƙaho falyataharra sab'a ashar ya kintaci kwana na goma sha bakwai a wata au tis'ata ashar ko kwana na goma sha tara a wata au ihda wa ishirina ko kwana na ashirin da ɗaya a cikin wata na musulunci ba gregorian calendar ba duk lokacin da za ka yi kaho ka kintace wannan kwanakin sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya ka ga mara kenan ko wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kwaɗaitar hadisi ne na Anas bin Malik har wasu ma malamai cewa tukai kai ana so ka nisanci kahon kamar kwanaki kamar ranar Laraba ranar Juma'a ranar asabar da ranar lahadi amma in za ka yi ka yi shi a ranar litinin da ranar talata saboda shi ne ranakun da Allah ya warkar da annabi ayub alaihi salatu wassalam daga cutar da Allah ya jarabce shi da shi litinin da talata to kaga wannan ban da wa'ancan a kwanakin da idan sun fada kaga yana iya fadawa sha bakwai zai iya fadawa ranar litinin zai iya fadawa ranar laraba ko hmm. kuma zai iya fadawa ranar juma'a hmm. kuma zai iya fadawa ranar asabar kuma zai iya fadawa ranar lahadi a wannan juyawa suke yi to hmm. ranakun za ta yi ba ba wato kwanakin za ta yi ba ranan ba wato tarihin kalendar za tarihin za ta yi ba wannan kace to ai da asabar ne to bandi shi kenan a'a ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'ummansa akan aiwatar da wannan kuma sahabbai ma sun aiwatar da hakan cewa saboda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi kuma su ma idan suka ga abu manzon Allah yayi suna tabbata shi saboda sunna ci, ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa matarsa Ummu Salama ta nema a wurin mijinta sallallahu alaihi wasallam kuma ya mata izini to ashe kenan kaga da yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira lalle tabbas abun koyi mafi kyau ya tabbata gare ku a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda yake kaunar Allah da ranan ƙarshe kuma ya ambaci Allah ambatu da yawa kaga anan addinin musulunci ya karanta da mu kaho kaho a lokacin hmm, za mu dawo zuwa gare ka na'am saboda um, mu dan ji su malam adam um, wani irin ilimi suka dauka daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi kaho na'am dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira manzon malabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ala ya rusa da sahabbansa da duk waɗanda suka biyo bayan su bisa kyautatawa bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan kafa ta BITV Alheri Radio ina muku salama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda dan uwana dakta ya shimfiɗa mai tsawo ya karanto fa'idoji da hadisai ingantattu da suka yi bayani a kan kaho hmm. da ranakun da ake yi da wasu sabon da suka tabbata cewa an yi musu da shi kan shi manzon Allah ya yi abin da kuma a ina ne kuma akan wani dalili ne lallai shi musulunci babu abin da ya bar shi kara zube hmm. abin da ya taho za ka tarar da cewa musulunci ya kawo shi kuma idan ka bi shi ka bibiye shi sai ka ga yi daidai da zamani a halin da muke ciki a yanzu kusan kaho na ɗaya daga cikin hanyoyin da waɗanda ba musulmi ba suna ƙoƙari su kwace yin ƙahon ga musulmai su ma suna yi kenan tabbas kuwa ikon Allah yanzu za ka ga har a tura wanda hmm. suke adawa da shi musuluncin hmm. sun yi da ɗari bisa ɗari cewa kaho magani ne sun yi da ɗari bisa ɗari cewa akwai lalurorin da ma babu hanyar da za a warware su ta hanyar kahu sai dai sukan kawar da hankulan mu akan cewa su ba kaho suke ba su suna kofin ne kamar da turanci ma'ana su suna ba su ɗaukan kalmar hijamar su hmm. jingina ta da yin kahon hmm. amma suka ɗauki kalmar kofin ma'ana kalmar da yake akan amfani da certain cups ne hmm. wajen yin hijama to sai a ce ai ya sa asali ne daga yin kofin da ake sawa a cire mataccen ne a cikin jikin kofunan da ake daddasawa cikin kofunan da ake wa'annan kofunan suna nan nau'i kala kala akwai wanda ake amfani da suna glass ne haka wanda kuma aka amfani da wuta ne wajen yin kahon amma wanda ya san yadda ake yi shine zai fahimci ni akwai wa'inda kuma suke kamar vacuum flask ne wa'inda suke ƙananan kofuna ne wanda ake amfani da pump wanda ake iya sawa a wasu area na cikin jiki don a cire matattun don jiki ya samu sauki hmm. to kaga mu a musulunci kafin ma wani likita ya miƙe ya ce shi ya san ka kaza musulunci ya ya gama mana komai mm. domin likitan da ya fi kowa sanin ciwo da magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho kuma akan wata zuwa suke damunsa kuma tabbas an samu sauki likitan likitoci likitan likitoci eh, zan ƙara komawa baya eh, ni a karan kaina mm. ina yin kaho ban san da mutanen ba kana yi ko kana yi ma mutane ina yi wa mutane ni a faran kaina kuma ina yi sa a yi man kamar yanzu ni na kan sa iyali na ce mani kafin inda na koya masa ta iya ita ma ta iya sosai saura yara ne har yara na ina yi musu a ah, wai koyarwa har yara na ni dai nakan yi musu su kuma suna tasowa yanzu za a koya musu da ilimi da muke sanya ya yadu mm-hmm. ya kasance a ce kowa ya sanya ya ake yi to sai dai babban abin da muke kokarin kiyayewa shine taka tsantsan saboda yanayin cututtuka na zamani mm-hmm. irin kahon da aka yi a shekarun baya a wancan lokacin kakanninmu da wanda ake a yanzu ba zai zama to iri da wannan lokacin ba saboda yanzu haka akwai cututtukan da a zufa ma ana iya ɗauka so ka ba sa buƙatar haɗuwar jini tsakanin jini na da jininka hmm. dole in za a yi wannan ƙahon sai an kiyaye a ina za a yi waye zai yi sannan kayan aikin da za a yi ƙahon yaya suke shi sa mukan fara shawara ma a yi amfani da disposable su vacuum plugs din ma'ana su abubuwan da ake yin ƙahon da su ya kasance waɗanda da an gama za a zubar da su in aka zubar da su kaga wani idan ya zo yi za a ɗauko sabo ne a yi masa kaga an kiyaye yin amfani ma wancan a hmm. ɗauko a sama wannan kada za a samu hmm. abin da ake da bukata domin shi musulunci kamar yadda na faɗa ya kawo ƙaho amma ya kawo ƙahon ya zamanto kuma ɗaya daga cikin hanya ce ta ba wa jiki waraka sai ya sa kuma ya zamanto dibes ma'ana yaya dibes aka tsarkake shi hmm. aka tsaftace shi aka ce a yi shi a wuri mai tsafta wanda zai ya kasance shi kai tsaftace ne ya kasance kuma mutum ne wanda yake baya ya gaji ba ma'ana ba dattijan da cikin shi ma yake yi ba kila wajen sa kofin kahon ma ya je ya rauni ya sa shi inda bai kamata ba hmm. kamar magana da ya yi tsakiyar kai hmm. ana yin kaho amma kuma a kan akwai inda aka taba kuma mutum zai iya bugawa hmm. kaga musulunci ya zo kamar bayan da dakta ya ɗazu in kana fama da ciwon kai rabin kai kamar mm. migraine mm. migraine gaba da zaka taba a kai da izinin Allah in dai migraine ne daga wannan lokacin yayi ban kwana da shi zai ga ciwon kai a bakin da izinin Allah akwai ciwon da ya shafi kamar insomnia mutum yana fama da rashin bacci Duk mm. da dokta ya faɗa cewa manzon Allah ya yi kaho a wajen duk mutumin da ke fama da insomnia ko yana fama da anxiety ko depression da izinin Allah kai mai kaho a wannan gabar kawai daga ikon Allah an kawo mutumin da ya kwana wurin sittin wata biyu da wurin kwana goma baya bacci wata biyu da kwana goma malam kwana saba'in kenan da farko da ta same shi akan kai sakatare sai aka dora shi akan wasu magunguna haka sai yana samun bacci to da ya kai yana shan magungunan nan yau da gobe da goma ko ya sha maganin ba zai bacci ba hmm. sun bi jiki sun bi jiki mutumin nan in ka gan shi gaba ya fita a cikin hayacinsa saboda shi baya bari na ce to kai in dare yayi ya kake yi ya ce kawai tashi yake yi na fula ko da ya kallo kai wasu abubuwa don ya san ko ya fita ba bace yake ba karatu ne da ake yi shi yana jin kuma ya kamata kaga a ce a wannan lokacin kwakwalwar shi mm, ta huta yau wadan jikin shi ya samu natsuwa mm. na ce kawai kaho za a yi masa gashi ya bar gashi da na ce sai an sassa gashin kan shi gaba ki na ba su lokaci suka dawo shi ne masa da na. da aka yi masa kahon aka yi da safi aka gama ya tafi gida masu take ce mini tun kafin a yi sallan Allah ya fara bacci har sai da aka yi la'asar ta ce wallahi tashin shi take yi tana ƙoƙari ta bashi abinci amma bacci yake bacci ya sami ta ce tun daga ranar har zuwa yau da nake magana rashin bacci aka yi bankwana da shi dalili hanyoyin kai saƙon da za su sa ƙwaƙwalwar da hutane ne duk sun toshe kaga wacce hikimar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake aikawa a wajen hmm. magani ce sai aka ɗebe dattin da ke wajen sai sabon jini da ya ta tawaye ba hanyar kawai sai wuce bai tsara tsaye kuma shi kenan lafiya sai ka samu Allahu akbar so wannan kenan abin da ya shafi kai hmm. to da ki da zamani ya zo sai ya kawo gaɓaɓuwan jiki ma'ana shi humar anatomy din shi gangan sun dukin mutumin gabaki daya hmm. sai kuma aka samu wasu suka yi bincike mai dani suka ware ciwo kaza yana mazauni kaza ciwo kaza yana mazauni kaza misali zan ba hmm. mutum ke fama da ciwon koda hmm. akwai inda kai tsaye zaka je ka mai kaho da izinin Allah zai samu su ta koda ta koda kaho na magani ta kware kuwa masu ciwon zuciya akwai wanda ya zo yana ciwon zuciya da kaho za ka wani ciwon zuciya da izinin Allah akwai wanda ya zo palpitation yake zuciyarsa tana bugawa puf puf puf ma'ana hmm. adadin bugun da zuciyar ke yi ya saba da ka'ida to in tana yin wannan za a samu matsala dan sai fara kumbura sai gabar da kana ɗaukan kofin awon kana sawa a wurin zuciyarsa ta na bugawa in kafin a zuke mataccen jinin ma'ana wai kofin har ya fara janye tun ciwon da ke hanyar ya fara tara shi a wuri guda ana ɗebewa wallahi ba wa wani numfashi da ya yi ya ajiyar zuciya sai ki ci maka uwan wallahi zuciya har ta daina bugawa to kaga wa'innan kenan sannan in ka koma wasu cututtuka da ke da alhaka da misali a ce kamar fertility misali a ce wani yana da ishu na rashin haihuwa mm. akwai hanyoyin da ake bi na zamani a da ke da alaka shin wannan matar mai ya hana ta haihuwa da aka bincika ta namijin ne ke da lura ko ita mm. eh namijin ne mai laifin namijin a ah, yana da sperm count ne akwai inda zaka taba a cikin jiki adadin wannan sperm count na shi kawai sai ya karu kenan jijiyoyi ne kuke ji jijiyoyi suke bi ai gaba ɗaya mutum da ka gani tun da kwakwalwa kai har zuwa tafin kafa za ka ga jijiyoyi ne kusan Allah ya yi zagaye jikin mu gaba ɗaya kuma kowace jijiya akwai dalilin yinta kuma da ya ambaci kai shi kaho yana iya yin tasiri hatta ga larura ta ido misali alhamdulillah kuwa na yi program a nan ina da sati biyu da ya wuce wanda ya ji program din ya zo yana fama da katra ma'ana yanan ido hmm. bisa ga bayanansa kawai sai na fahimci matsalar shi daga kanta ce na ce kaho za a yi mai na bashi lokaci sai ce ido ne fa idan za a je a kana sai a kai dai ka zo ba wajen idan za a wai idan za a sa kofin kahon ba fa ka san akwai abin da mutum sai sai ya ji a ah, an ce kila akan saka a wurare to ido na ciwo kahon za a sa a wurin a idan sai na ce mishi a'a ba haka bane hmm. wallahi alazim mala abdurrahman mutumin nan ya shigo shagon nan a daddafe hmm. dan ya ce mun hadari kawai yake gani muka shiga da yin kahon da gamawa dai ba a wuce minti talatin ba amma kalmar shi ta farko yana fitowa shine sai ce alhamdulillah ya rabu alamin sai ce wallahi ganina ya dawo tar sai ya ce wallahi idona da da nake ganin hazo hazo ya ce wallahi yanzu ba na ganin komai ya ce sarki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki akwai wani dattijo an kawo shi kuma da kafa hmm. cewa yake ni ma a shiga aljanna ce a babu kwantar da hankali wato yana jin kalamun da wancan yake faɗan hmm. cewa ya zo ɗazu ido yana da yana da hmm. kaza kaza kuma a cikin mataccen jinin da zaka cire in ka ga dattin da ake cirewa wallahi mala abdurrahman sai ka gano cewa musulunci ya zo mana da magani amma mu ne maka watsi da shi wato shi mataccin jinin yana iya isa har zuwa ga bangaren idanuwa da ai hanyoyin jinin da suke hanyoyin da suke da alaka da injini a kimiyyance da kwakwalwar suka taso tun da kwakwalwar ce tushen ansan sako da hmm. kuma sarrafa shi hmm. to sai yanzu da za a taka ka a kafa kai aka ji akai kai ba hmm. ka aka taka ba me yasa ka ji akai saboda sakon har ya isa can wajen kwakwalwa har ta interpretin cewa an taka ko kuma ka ji kaza kamar misali harshe ne ka tsada gishiri ka tuka da gishirin kwakwalwa har ta gaya ma cewa ɗanɗanon gishiri ne ko sukari ko dangin irin waɗannan so irin dangin irin waɗannan lalurorin sai ka yi mamaki ciwo ne da taso daga wuya kila ko mukabaki sai a ce ai a yi ai sai ka dinga wata to yaya abin da yake damuna daga nan mm. zuwa nan kuma a ce a yi ai eh kware a nan za a yi kuma cikin hukuncin Allah ya ka wasu sauki dalili wancan bangaren da manzon Allah ya yi in ka saka kaho a wajen kusan ina ce maka abin da ya shafi sinuses wasu masu wani ciwo da ya shafi toshe wani numfashi daga hanci mm. abin da ya shafi ido gani kakra masu insomnia masu depression mai fama da anxiety kai wani ma ko da tabin hankali ne in hankalin bai bushe yayi nisa ba in ka taba nan wurin zai iya dawowa ne cikin hukuncin Allah wannan na ga irin su ni ban san adadi ba za mu dawo zuwa gare ka mun mu je wajen doctor akan masallahu baya ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da kaho a lokacin ya sahabai suka kalli wannan kimiyya daga bakin ko daga wajen likitan likitoci sun ɗauke wannan ilimi a matsayin ilimi ne da suke mu juna ko kuwa duk wanda ya samu larura shi dai wannan wanda ya ma'ani ba alaihi salatu wassalam kaho shi ake zuwa je a sami shi zai kaho ba shi kadai ne, amma shi ya fi shahara a wannan lokaci sannan kuma sahabbai su abinda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi su ba sa ma tambayar me hikima kawai za su ambata saboda yadda da shi da suka yi sun yadda da shi akan dokar Allah to ina ga wannan saboda haka in suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu ba sa shakka ba sa tantama yi suke kai tsaye shi sa su ba kaman mu bane bari in kawo mana misali wata rana abdullahi dan umar dan khattab yana mm. ba da labari suna tafiya ne tare da ɗalibansa mm. sai aka zo daidai wajen wata itaciya haka sai abdullahi dan umar ce ina zuwa sai ya tsallaka bakin gabar mm. sai ya zagaye itaciya sai ya ƙara dawowa sai ya ci gaba da tafiya tare da ɗaliban sai suka ce a ah, karmakallahu mun ga ka zafi wannan bishiyar kuma ka dawo hmm. sai ce wata rana muna tafiya da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka zo daidai inda kuke nan hmm. na manzo Allah ya tsallaka inda kuka ga na tsallaka ka bi bi manta da wurin ba hmm. ya kiyaye yace sai na zagaye sai zagaye ta shi sa ni ma yanzu da nazo da zagaye ta yanda manzo Allah ya zagaya kuma ya dawo yadda kuka ga dawo ya ci gaba kaga bai tafi shi ba me ya zagaye kaza a kawai ya dai san ba a banza manzo Allah zai yi kaga illa su suka fi muke da sun yadda da abin kuma sun yi imani da abin kuma suna aiwatar da shi to shi yasa za ka ga daga cikin ah, littattafan fikihu za ka ga akwai wannan babu akan hijama hmm. har ma ake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. akan wanka ranar jima zani yace e eh. in aka yi hijama ma yace zani kaga yana nuna maka da muhimmancin wato wannan aiki hmm. har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar malaman fikin ma sun bude babi duk malaman da suke sharhin hadisai suka bude babi akan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini in aka yi hijama yi wanka zakar makallahu ku da kuka zauna kasashen Laraba kun ga alamun da ke nuna iccen karantar wata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta gangaro har zuwa gare shi ne yanzu <laughs> wato na farko ni hijaba ba sai da na je kasar larabawa na fara yin sa ba ah, Allah ya ji kan malam awal albani a ah, lokacin da ya karantar da yana karatun sahihul bukhari a anguwari ne to na kan halarci karatun mm. da aka zo wannan gabar ya kawo wato sunan ibn majah ya karanto hadisan nan gaba gida yana gama karanto hadisan da na wuce gida sai na kira wani wanzani. in yana kallon tv yanzu ya sani ah. ana kiran shi sani hmm. wanzan sai na ce yi mun wannan wato kaho inda hmm. a cikin hadisan akwai wanda ma ya yi shi a baya hmm. ni ma sai na ce a mun a baya kuma da kai yadda aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi saboda maganar da Imam Ahmad ya ce aka zo aka tambaye shi a cikin hijama ya manta da hadisin amma saboda ya dabbuka sai ce akwai sunna akai ni ma a take sai na yi wannan na dabbaka lokacin da kaho ne a gaban yanzu ba lokacin da kaho ne yanzu kusan shekara wajen ashirin da shida zuwa da bakwai na yi shi kuma da kai ka ji daɗin jikin na ji daɗin jikina sosai na ji daɗin jikina sosai banda wannan kuma na biyu na ga biyu wuce shekara biyu zuwa uku ba kafin corona na yi a wannan da ake yi na gaba guda ashirin da bakwai a jikin ɗan adam shi duka adam ya san wannan gaba na jikinka kuna ashirin da bakwai eh, eh, ban kwanta ne ba zama na yi kuma ana min sake da yake shi za ka gani ma'ana abdurrahman garau <laughs> kan makalla irin wannan sai mutum ya ji ciwo ne zai ziyar masa kofa ya abin yake ba sai lallai ba mutum ya ji ciwo kuma in ma mutum na fama daga cikin fa'idarsa hmm. malaman tsibbi sun tabbatar yana maganin sihiri shi kaho yana ruku aka yi wa mutum sihiri idan ake masa don Allah ya da musamman kan kwakwalwa kaga kamar yadda malaman musulunci su kara wa juna ilimi alaƙa kwakwalwa da zuciya wanda duk likitocin duniya akan wannan karatun suke gudana hmm. wasu ka ce hankali yana kwakwalwa ka ce laraba suna cewa wafirin dimag kafifin gimar ne hmm. cikakken hankali za a ce ai mai cikakken hankali irin gaula-gaulan nan sai a ce hmm. kafifu dimag wato kwakwalwar sarrafin biya ce suka ce dalili na biyu lauduri da insano ala ra'asihi barbatin kawiyya sara majinunan hmm. da za a daki mutum duka mai ƙarfi kai zai zama mahaukaci suka ce in dalla haza fa inna ma ya dillo ala anna mahalla la'aƙul ajima hmm. suka ce in ya nuna komai to bai nuna wani abu ba fahimci in da hankalin ɗan adam a ƙwaƙwalwa yake wannan jahil al-mu'tazili yana kan wannan fatima wata ruwaya daga imamu ahmad a kanta wata hmm. ruwaya daga imamu shafi'i a kanta imamu malik imamu darul hijira da ya zo kan gabar hmm. sai ce shi yana ganin hankali a zuciya take shi kuma ina dalilinsa hmm. sai ce ai Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun يسمعون بها نعم. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور الله يتشي أفلم يسيروا في الأرض ومتعني بسيطك يا أدورا كتابا tafiya ta tara ilimi ko kasuwanci ko makamacin haka sai Allah ce fa takunu lahum qulubun na biha ya zamana suna da zukata suna hankalta da zuciya au azamun yasma'una biha ko kunnuwa suna ji da ita sai Allah ce fa innaha la ta'mal absar haka ba ta makantar da ido walakin ta'mal qulubul lati fi sudur bata tana makantar da zukatan da ke cikin kiraza ne in aka duke shi yadda ka mai bayani ba zai gane ba sai ya ce to wannan kowace aya Allah ya jingina fa'idar ta zuwa gare ta sai ya nuna hankali a zuciya take شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ديزو كم مسألة هتكم مجموع فتاوى ناسا سيتي dukansu kowa dalilinsa ne kirki ne amma bari a yi jama'a dalilan kowa sai ce na farko al-dimag makanu tafkir ya ce kwakwalwa ya ce wurin tunani kamar yadda ya buga misali da zuke nan ko sai ce wal kalbu makanun niyyat wal aql hmm. shi ko zuciya ko kuma ita ko zuciya ita ce wurin wato kullaniya da kuma amincewa da abu sai ce idan kwakwalwa ya yi tunanin abu zai tura wa zuciya zuciya in ta amince da abin hmm. sai ta maida wa kwakwalwa sakon sai kwakwalwa tura wa gaban jiki sai su yi aiki da shi Sallai ta ya kari a dokta ila wani zai so ya nemi karin bayani na'am alaƙar da ke tsakanin ƙaho da kuma sihiri da dokta ya ambata na'am ta ina suka haɗu shi asalin sihiri hmm. kaga ana yi ne yana taɓa jiki kuma taɓa jikin da yake yi akan yi amfani da aljanu ne aljanu za su zo su taɓa jikin mutum ko su sa wani abu a cikin jikin mutum idan sun bibiyi dna na ɗan adam dna na ɗan adam shine aljanu suke amfani da shi hmm. shi sa kwayoyin halitta hmm. to shi ne akwai abin nan buruj nariya hmm. akwai turabiya akwai hawa'iya akwai ma'iya to a wannan ne ake duba wannan ga yanayin DNA ɗinsa shi ne buruj ɗin kenan wanda wato ibn khaldun ya ambace shi a cikin littafin sa muqaddima nasa duk da yake asalin wannan maganar ya dauko ta ne daga Ahmad bin Ali al-Buni. Ahmad bin Ali al-Buni wani malami ne daga cikin malamai wanda ya karantar da tsaci a duniya duk wani matsafin duniya in ba yi da littafin su bai cikin matsafi ba saboda tsafin da ya karantar a bangare na musulunci ya yaudar mutane da suna yana koya mutane sunayen Allah da sufofin Allah ya dasa guba a wajen ba na suna ambaci sunan littafin saboda wani yana na yana ya kasa ya tsare yana so ya ji na ji faɗi sa ne amma ba zan faɗi sunan littafin ba guda biyu ne littafin wacce tafi shahara aka fi sani ɗaya ce wadda ake abin amma na biyun shi ma tana nan amma ba zan faɗi sunansa ba mm. duka dai da unwani mm. bambancin su suna ne to wannan mutumin a ciki in kawo wannan to aljani da in ake amfani shi ne zai shiga jikin mutum mm-hmm. ya sarrafa to in aljani ya shiga jikin mutum akwai wata guba da suke ajiyewa ta hanyoyin jini mm. saboda maza Allah ya ce inna shaitana ya jiri min bin adam majaraddan aljani shidan da jirginsa aljanu suna gudana a jikin ɗan adam inda makwararan da jini ke bi a jikinsa Dan suke yi sai su dasa abubuwan da suke dasawa yadda kaga kamar fibroid ya mace ba yana hana sperm ya shiga ciki har a samu ciki to wannan jinin zai hana aiki da ya dace a jikin ɗan adam sai ya toshe wannan wurin to idan aka yi kaho zai zuke wannan jinin idan ya zuke wannan jinin sai ka ga mutumin nan ya ji shi sakai sai ya ta mamaki da hannun nan ma fa baya iya dagawa sihiri aka yi masa amma ga shi yanzu yana iya daga shi kafan shi eh baya iya dagawa amma sihiri ne bai sani ba an masa kaho ya saki na gwiwarsa tunda daman joint ne mm. to an yi masa a baya ko a wajen kugunsa yana ji kamar zai kalle dama ana yi a guda ukun nan dama tsakiya ɗaya hagun ana yi in aka kafa su ana kafa su ana masa sai ya ji sakai ya ja bayansa fa lau an gano wannan sannan a tsakiyar spinal cord ɗinsa shi ma ana yi to in aka dasa masa kaga yana da jijiya ne wanda yake tafiya zuwa ga kwakwalwa yana sa yana jin wani zafi ko makamata sai ya ji shi sakai sai ya ta mamaki hmm. to wannan wani irin abu ne wa'annan wato hanyoyin da aljanu suka dasa gubarsa a ciki to wannan idan aka abin nan zai zuke shi sai ya ji shi sakai ya ɓata wannan sai dai su fara wani sabo kuma amma ba wannan ba Allah ya kai amma da adam um, doka ya ce mutanen ku sun masa sun dadda daddasa masa kofuna <laughs> sun da baya <laughs> su waɗannan kofunan um, wani larura take sawa mutum a yi masa ƙaho na kofuna sama da ashirin sannan me kuke kiran shi eh to zan zan ba da wannan amsar amma bari in dora akan wani batu da dakta yayi ina ga maganar sihiri na ga abin mamaki mana amma akwai wani bawan Allah da aka kawo shi tun daga birnin gwari aka kawo shi guri na na'am bawan Allah nan kusan shekarun shi biyu ko zama sai dai a zauna da shi amma baya iya tashi a shekara biyu a tsawon shekara biyu da muka tattauna muka tattauna da shi dai sai na fahimci kamar akwai alamun sihiri a tattare da shi hmm. sai na ce za a yi masa kaho mala abdurrahman wannan wurin da ya tsakiyar kan hmm. ana taɓawa sai ya numfashi aka sako bayan su aka kafa kahon hunan da tsakiyar spinal cord din da in kana so ka sihiri can za ka ji. da wasu gaɓoɓin da suke da alaƙa da wannan wallahi aziyu mala abdurrahman ana tattafa su tun kafin asirin matattun jinin sai ce dan uwan shi ke wallahi na ji gaba ɗaya jiki na ya canza to kaga nau'in sihirin da aka yi amfani da jinnu wajen zuwa a gurɓata jininsa mm. jinin za a hana shi ya kai ya komo sai a dabe shi sai kasance shi ne guban da yake damun shi a cikin jiki babu wata hanya da za a iya lalata wannan sihirin sai wannan hanyar da ya rufe yan halitta ya kawo sallallahu alaihi wasallam ana yin kahon nan ana gamawa aka taɓa wasu gaɓoɓin da suke da alaƙa da lalata wannan sihirin hmm. wallahi azimin mala abraham mutumin nan shiga da shi aka amma da kafa shi cikin da awa biyu ko a cikin awa ɗaya ban ma kai awa ɗaya muka yi muka gama tunda mun yi a kuma muka yi a baya ke hmm. da ɗauki mu ɗan tsawon lokaci da shigan shi da fitowa ne mu ce awa ɗaya hmm. wallahi da kafa shi ya saka ya fito alhalin da kawo shi aka kai. shi aka ma ɗansa sai yake cewa kai ya ku gode wa Allah ya ce rabon da ya gaba ba ya ta kafa wallahi tun da ya samu jaraba nan shekara biyu to ba wannan bane abin mamakin a lokacin da ake yin wannan kafan hmm. yana da ɗabi'a ɗaya in ina yi nakan karanta bakara hmm. abin da ya samu da ina yi har in gama hmm. a wannan lokacin da ake yi mai wannan kafan ana karanta bakara a wannan lokacin a cikin hukuncin Allah sihirin ke lalacewa ashe wanda ya yi mai sihirin da ɗan uwansa ne dan a gabar da muke kan yin abun ashe a wannan gabar yana ta kai komo gidan shi wannan da aka kawo shi dan wannan dan uwansa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya wanda ya masa sihirin wanda ya masa sihirin ya je gidan ya je gidan shi wai ina wani yake sai aka ce baya nan sai ƙara fafa sai kuma dawowa wai ina ya je matar ta ce baya nan wai lafiya kake neman shi ashe shi yana san yana ji a jikinsa shi da ya masa sihirin yana ji cewa ana ɓata wani yana ai kamar misali ne ya zan ce kamar plan ne hmm. plan a plan b kana lalatawa ma jinnin za su koma su ce ai an lalata sihirin nan sai a koma a sake yin wani mala abdulrahman ana yi aka gama da suka koma binnin gwaro su washe gari idan ana ta zuwa gaishe shi a ah, wani barka alhamdulillah wallahi ka samu ya ce ni na san ma me nake ji a jikina san hmm. sai ga wancan ya zo yana zuwa sai ya tsuguna ga masu tun daga yayin su gaba ɗaya da yan uwa ka ce wasu ɗaya uban su ɗaya kalmar shi shine dan Allah su yafe mushi. a gaban su wallahi a gaban ihu wanshi me ya faru sai ce wallahi duk abin da ya samu wani ne subhanallah bayan duk abin da sai ce wallahi ba za mu yafe maka ba me ya maka wannan mutumin kuma Malam Abdulrahman ba ko a tajiri bane direba ne direban ma na trailer trailer kuma ta wani ma yake tukawa ba wani kudi ba ma tashi ba amma ɗan uwan sun ce babban abin da yake da shi shine shi akwai kyauta suka ce in ya tuka tilan shi ya dawo suka siyo ice hmm. suka ce yakan siyo icen nan da yawa wani lokaci kafin ya kai gidan shi ma icen ya ƙare a titi saboda ba mutane ba mutane kawai kuma ɗan abin da Allah ya sa ya je ya farauto ya samo wani mutane ne shi hmm. kuma wancan ɗan uwan ba irin shi kenan to shi ne na shi kenan ya zauna kai ya ba kowa a mutu to shi ya rike nashi mana ka dai ga rayuwa ce na jama'a malam Abraman to shi yasa mukan ba da shawara kamar gaɓoɓin da aka taɓa wa malam yana da kyau dukkan mutum a ce yana taɓa wa'innan gaɓoɓin lokaci bayan lokaci shi ne tambayar da na maka cewa ne ke wani dalili yake sa a je a sa mutane irin kofunan malam shi ne na kawo misali da wancan wani lokaci sai irin akan idan ba wanda zai iya tsallakewa inda masu zai gashi manzon Allah balantana mu yan karan kadamiya hmm. to wani ma za a mai sai irin har a lalata a cikin wa'annan gaɓoɓin da aka taɓa ma wallahi shi bai sani ba sai dai illa iyaka abin da zai iya fahimta shine kai da aka yi min kawar nan ni na ci gaba ki ina na san zai kalmar mutum zai gaya maki shi ya ji shi yanzu wani mutum ne sabo kila Allah ya kiyaye tun da wani abu ne wanda mai yi ba zuwa zai yi ce maka yayi ba hmm. ya je ya yi maka kila yana kallon kana wata babban kujera a wata ma'aikata da shi ba nan ba ko hmm. kuma yana halin wani abu na duniya wanda kai bai kaddara cewa kai Allah ne ya baka ba kai kai wancan matsayin sai ya je ba ƙarshen ƙasa sai ya je wancan sihirin to idan aka taɓa wadin gaɓoɓin ashirin da bakwai sihirin za a lalata cikin hukuncin Allah sai dai zai ƙara yin wani fura shi yasa yana da kyau kai da kake musulmi hmm. ka ya zama to ɗabi'a ce a gare ka lokaci bayan lokaci ka je ka yi kaho kamar wani lokaci ne ya kamata mutum ya riƙa yin kaho ma jikinsa ko da lafiyar yanzu ga a shari'a akwai lokacin da ake tun da yanzu kamar da zamani ya zo mukan gwada mutum gaskiya don akwai wanda bai da lafiyan bai da lafiyan amma ba za a mai kahon ba saboda saboda yana da karancin jini a jiki sai kuma auna shi ke da an gwada shi kaga wannan zamani ne ya kawo hmm. amma a wancan lokacin kaga ba a yin kawo wannan zan ba da misali akwai wata baiwa da aka kawo tana fama da ulcer amma a zaman chronic ulcer hmm. matan nan ga shekadunta na asibiti daban-daban da suka nuna tabbas akwai ulcer ga ta akwai kwance ko tashi ba su ɗaya kusan ya tsaye haɗar ƙarinta baya da gaba hmm. sai dai a sunkwai suke iya riƙe ta da suka zo na gan su aka gwada ta sai gaskiya tana buƙatar a mata hijama kuma da izinin Allah za ta samu sauƙi idan za ta miƙe hmm. amma kuma tana da low bp jinin ta yi ƙasa jinin ta yana da 40-50 kasa hmm. sama yana da 100 kaga ya yi ƙasa sosai na ce sai dai a yi haƙuri a koma da ita gida ko a bata wasu maganin suke da suke da alaka da ƙara jini hmm. duk jinin ta ya daga sai a zo a yi mata hijaba domin yanzu in ta mata hijaba ba ta isasshen jini kuma akwai hadari hmm. kaga kimiyya kenan ya shigo ya kawa lafiya kaga zamani ya shigo so nan yayin ta tsayan har yana jin haushi yana faɗa mun ai za su <laughs> sai ta ce mashi ko nawa zai bayar ni dai ba zan yi masa ba dan ni na tabbatar da yin hadarin da ke cikin in an yi masa hmm. ya fi hadarin da su suke kallo da jinin ta yayi kasa jinin ta yayi kuma jini za a yi kuma jini za a yi ba dukkan mataccen jini ne a wannan lokacin zai dan taimaka ma jikin hmm. ka dan kai komo kafin wani sabon jini ya so malam sai suka tafi cikin fushi hmm. sun bar wuri na kamar sha ɗaya na safe ana azhar sai ta faɗi masar ta faɗi tana faduwa aka runguma sai asibiti ana zuwa asibiti likita sai ya ce mutu ku ba ku da hankali ne ba ku kallon idanuwanta ba ku kallon tafukan ta babu jini a jikinta kaga magana ta a can ta fito aka yi mata abin da za a yi mata sai aka sallame ta yau gobe jibi sai mijin ya dawo yana zuwa sai ya ce mai in yi haƙuri hmm. wallahi a lokacin da aka kawo baiwa Allah nan suna kallon halin da suke ciki da suke kokarin kai mata hijama hmm. dan an yi ma wata ta ba su labarin da aka yi masa suka samu saukin kwalsa to shi ne su ma suka zo a yi mata kusa samu sauki ai ana shi ne a bisa tsari da lafiya aka zo nema ai ba a yi masa abin da kuma zai taɓa lafiya ba hmm. sai ce min dan Allah in yi haƙuri ka ji shi ne sai ce ba ni labarin ka ji abin da ya faru ranar da muka zo wajen ka da kuma bayan mun tafi sai muka gano lalle mu muka da laifi shi ne na dawo in nema gafa na ce Allah ya shi mana gaba so eh, wani can gaɓaɓɓun da dafta ya magana hmm, to kafin nan bari ga san da kuma da ya kamata an muji amsarta ya wakil wani tambaya ya wakilin alaka cike tsakanin orsa da kuma hijama saboda akan ce orsa kamar wani gyambo ne ko wani rauni ne amma kuma sai aka ce gashi cire jini zai iya taimaka wajen warkar da wannan ciwon gundarin kamar yadda dokta ya faɗa mu akwai abu da ne ya ɗin shine deoxyribonucleic acid wasu wasu kwayoyin halittu ne wanda suke nawa mala abrahaman daban naka daban na dokta daban kowa daban amma na ƴaƴanka zai iya zama irin naka don su ne ake gadon kwayoyin halitta ko da rikici ake tsakanin ɗana ne ko ba ɗana ba ne ana dna zai tabbatar hmm. dna nan shine kusan garkuwan jikin mutum don shi ne immune system ɗinsa ma'ana inda jini kai yake kai ya komo hmm. wannan immune system ɗin kuma shi yake ba mu kuzari a cikin jiki kuma shi ne jinin mu shi ne red and white blood cells ɗin hmm. jini yadda yake kaiwa yake kunwa kuma a cikin cututtukan da Allah ya yi wa bawa akwai misali kashi ɗari kashi casa'in da tara suna cikin jini ne a cikin jini madalla mm-hmm. shi yasa a ilimi na yasa bunibin ya za a ce a ji a yi bijinin shi a gwada maza shi yasa a ni kimiyyar bature yanzu idan ya ce ka je ka yi kaho ko ka yi hijama ai ya tabbaka cewa ke dan musuluncin gaskiya yake yi a wajen yin hijama mm-hmm. ba zai ce ka je ka yi ba mm-hmm. sai ya ɗebi jinin ka sai ya ga akwai nau'i na bacteria a afroto zuwa a fungi a virus ne a cikin ƙwayan jinin to wani antibiotic zai ɗauka ya baka dan ya wancan waccan ƙwayan cuta mu kuma a musulunci ba haka bane a'a yaya za a yi a ɗebe dattin wannan bacteria din da virus ɗin da ma kowace kace ne a cikin jinin yayi wanda kai kuma bawa ka samu sauki hmm. kaga musulunci shi ya kawo waraka ya kawo bawa sauki tunda shi sa ya raba ta da lalura hmm. da nake magana nan yanzu akwai wanda zai ce mun shi har ya gaji zuwa asibiti amma ko bai taɓa yin wannan hijamar ba hmm. wani da Allah ya bai ba wani ma wallahi kana ga mai bai ma santa ba akwai wanda ya zo wuri na ya ce min yi hakuri. shi ya zo ya yi hijama ne na ce dalili sai ce yana zaune da kawai yana kallon wata tasha sai ya ga wani shahararren malami na addini yana bayanin wannan kahun a musulunci da tarihi sa da yadda manzon Allah ya yi da kuma benefit da ake samu in an shi ne ya zo ya ɗabbaka wannan sunan shi lafiya shi kalau to haka ya kamata musulmi su zama kaman to maganan ulsa din na'am maganan ai a cikin hanji ta na'am kuma miki ne kan ɗan misali miki ne na jin yake ɗan kowa wani kaso daga cikin ɓangaren wannan hajjin hmm. duk da ulsan kala kala ce akwai ka hanji ce hmm. akwai wanda ta ciki ce akwai wanda ta kafa ce hmm. amma akwai katik da turanci akwai wanda a kafa akwai a kafa ai akwai wanda yanzu ka yana cin ulsa ta rike mai kafa amma yana ta fama mai ma san me ke damu shi ba akwai leg ulsa wanda ulsa ce amma kafan take rikewa kaɗan daga cikin wanda suke da alaƙa da ilimin kimiyya ko ilimin ba da magunan musulunci da masu kasa akwai wasan zan da ƙafa? so idan ka zo za ka yi ƙaho abin da zai baka mamaki ba Olsa ba ce mm. akwai gaba a baya a cikin waɗancan gaba ashirin da bakwai wanda in ka kafa ƙahon ka zo yi ma mai ulsa kana yi masa da izinin Allah ko azumi ne ya yi ya jira ya gani azumi mai zuwa da izinin Allah saboda hanyoyin da suke kai saƙon jini na cikin jikin shiga baki ɗaya an tsabtace su mm. wannan wurin da mikin yake da kila ya iya warke yanzu an zuke wani ƙwayoyin su da suka hana ciwon ya warke cikin mataccen jinin da shi ma akwai jini a wurin mm. sai kawai ga ya samu sauƙi lafiya Wai wa'annan ba masu da adadi kuma kawo kofunan nan na baya su wani dalili wani ciwo ne ke sa a yi mutum ya kafin da za a sa mishi kofi ashirin da wani abu a bayan ai mana abdurrahman gundarin mutum din shi gaba ɗaya in aka ɗauki anatomy din shi gaba ki ɗaya gundarin sa hmm. in ka taɓa can gaba ashirin da bakwai ɗin ma'ana ka wanke shi kenan gaba ki ɗaya kamar misali ne a ce eh, ya zan faɗa ke cleansing cleansing system tsaftace shi shi sa ko da su kawai na yi ko su kaɗai na yi da izinin Allah sai na tashi in ce kai wai da ma abin nan haka yake haka zaka ji mutum yana gaya maka saboda mene baya baya rasa nasaba da kila da ma akwai ɗan ƙwayoyin cuta ne da gobe a cikin jikinsa wanda shi bai sani ba to an tsaftace waɗancan gabobin to me zai faru sai jikin shi ya ji shi garau sai ka je yana kokarin ya ji shi fada yake nema Dan haka da wani ana yi mai nan gabobin ana gama kalmar farko shine shi wallahi faɗa ba yake nema jikin ya ji kamar zai zama dan zaki zai ji da mai kamar zaka tashi karin karfi haka jikin kuzari sosai yanzu kaga mutumin da yake samun eh, eh, rashin kuzari a jikin ce kullum kasala shi da ya zauna baya na ciwo bai iya tsayuwa sosai hmm. in ya zauna ya zama ya dame shi malam ya zai yi hijama kaji ɗaya kenan hmm. mutumin da yake fama da rashin bacci ya je ya hijama matsalar shafa ciwon koda ciwon hanta hepatitis A B C malam ka je ka yi hijama matsalar ciwon basir yana zuba maka jini ko ya tsoro ka je ka yi hijama malam dukkan cututtuka nan akwai yadda ake yin hijama kalilan daga cikin su ne ba za a yi hijama ba an san karan ka ambata hatta ne wanda yake da rauni wajen halittarsa ko da wanda yake da rashin kuzari na mijina ya yi hijama ai an tsaftace jikin shi gaba daya testosterone din shi da ke bashi kuzarin namiji an wanke mai shi tas sai ya ji kawai zuba sai ya sha wata kwaya ba sai ya ji shi kawai ya canza garau sai ya gano ashe ma shaye-shayen kazama ma jikin ma ba wannan yake nema ba a'a waccan sunnan da muka watsar ne mu dawo kan mu ga abin mamaki mala abdurrahma akwai ɗumbin waraka don da lokaci irin wannan ba zai ba da dama kai bayanin lalurorin da wannan hijaman za ta warware ba to ita hijaman nan baya ga hadisai da malam ya karanta mana na ranakun da ya fi dacewa a yi in an samu damar yin hakan akwai kuma lokuta na yanayin yini misali da safi ko da rana ko da yamma da aka fi so a yi shi kamar ai wani bayani ɗazu zan kura a kansa jini mm. na da alaƙa da yana tafiya da yanayi mm. kamar aka ce akwai yanayin zafi akwai yanayin sanyi yanayin da suke mutanen da suke da ɗabi'an akwai zafi a wasu jininsu yana saurin tsinkewa saboda zafin gari da kuma kai komo su zai sa su ya tsinke saɓanin mutanen da suke rayuwa a inda sanyi yayi yawa shi jini zai iya daskarewa saboda sanyi ya yawa zai iya sa jinin sai ya daskare hmm. in ya kasance za a yi masa kaho idan kamar lokacin sanyi ne muna amfani da yanayi na waida dan akwai wanda ya za a mana ce lokaci ya ƙure sai ce ya zan ce lokacin sai ce mishi eh rana ta riga ta fito hmm. kuma daga inda ka tafi ka tafiya ne nisa kafin ka zo nan jinin ka ya tsinke ba za a taɓa jinin ka ba sai dai ko ka dawo bayan sallan magariba kuma haka muka ido ne kaga magariba ai rana ta sauka madalla hmm. ko a yi da safe ko a yi bayan sallar magariba amma in ya riski cewa akwai yanayin garin da ana sanyi sosai da abu kamar yadda muke yanzu ga ranar ma wani lokaci ba ta fitowa hmm. to mukan kalla bayan mun gwada mutum mun ga eh lalle za a iya yi maka to sai mutum kuma jikin zai dauka hmm. yanayin zai dauka kuma bayan an yi masa eh zai dauka sosai nan sai a je sai a yi masa kawo ana ba shi wani sharaɗi na abin da zai ci kafin hijama da wanda zai ci bayan hijama? Mukan ce misali tun da lalurorin suna yawo ne a cikin jini, hmm. mukan ce mutum ya zo ya yi hijama a lokacin bai ci abinci ba. Dalili shi ne an fi samun abin da ake so a cikin jinin dalili lokacin da ya so na abu wa'annan kwayoyin halittun da suke za su je farautan wannan abincin kuma kila su ake so a kama ba za a kama su ba amma daga lokacin da ya zo bai ci abinci ba aka masa mm. hijama da izinin Allah ana yi aka gama da kanshi ma zai ci alhamdulillah haka ya zo a cikin littattafan musulmi haka ibn hajar al-asqalani ya fadi a cikin fatahul bari da ya zo sharhin hadisin haka imamu ibn qayyim al-jawziya ya fadi a cikin tibbin nabawi haka abu nu'am ya fadi a cikin cikin nasa haka kuma imamun nawawi ya faɗi a cikin sharhu sahihu muslim haka mubarak fori ya faɗi a cikin tuhfatul ahwazi hmm. haka kuma imamu abu dawud da ya zo da shi a cikin sunan ɗinsa malaman da suka yi sharhi kama daga kan babadi da kuma su ibn qayyim a wannan bangaren haka dukkan su suka faɗi da imamu khattabi a cikin mu'alimus sunan haka sauran malamai da suka yi sharhin hadisai duka in alariƙin haka suka ce hmm. a ci komai ba sai ka zauna mai maka zai tasiri to da gudun an baka na hujjoji to bayan amincin hijaman kuma akwai kantarwa na abin da ya kamata ya ci na'am kamar bincike sun yi nuna in aka maka hijama aka ɗebe ta a cikin jinin ka na kamar da turanci kamar guba yanzu jikin ya dawo gubar jini gubar jini mm. ciwon da ke da alaka da guban da ke cikin jini mm. bayan an tsaftace jikin yanzu ya dawo yau sai mu ce to duk abin da ke da alaka da protein kuma ka ka ci zan ba kawo misalin protein din nan mm. protein din nan su ne kamar nama mm-hmm. kamar kifi kamar kwai kamar wake kamar madara hmm. mukan ce ka ci protein saboda me bayan an ɗebe matattun jinin a cikin jikinka hmm. sabon jinin da yake tsatsafowa daga ƙashin ka tun daga nan jini ke tsatsafowa hmm. zai fara haurowa ya zagaya cikin jiki yanzu zai dinga yawo ne yana guje guje sannan zai dawo ya daidaita garkuwan jikin da kankin kan kuma ba sai ka ci komai ba Ka ga wata hikima ke kenan hmm. an cire mataccen jini sabon jini ya taho da hmm. an toshe shi ya zo ya wuce ya koma saboda ba shi da hanya yanzu an tsere mataccen jinin sabo ya taho ya kai saƙo. in da hannu ne ke ciwo sai ka ya daga hannunsa kawai haka hannu ba zai yi ciwo kamar dai hanya ce yanzu an yi sabon kwalta an yi sabon kwalta zai sako mota daga hamsin haɗari eh. ya zo ya wuce ba ko in ya a goma a ashirin zai dinga lallakawa dalili yanzu an mai dallo an ɗora mai kawai zai ci gaba da tafiya shi ne kawai lafiya to gaskiya ah, wato ba zai je ya toshe ramukan ramukan hanyoyin zinin ba eh. tun da an riga da protein wato zai je ya toshe ya toshe hanyoyin to yanzu shi sa sai mu ce kada ya ci ya bari sai gobe bayan jikin ya gama daidai kan kanshi da kanshi mala abdurrahman aka yi hijaman ya goma ya danci abin da Allah ya hore wa shi gari ya ci gaba da rayuwa sai ka ganshi ya dawo mutum sabo na wannan ranin ne kawai wannan ranin ne kadai ba zai ci wannan ba amma wa shi yana so in ya so ma ya hada da bashin na jiya eh. da na yau sai ya hada sai ya ci abin shi mun da amma dai dan ya hakuri na wannan ranar dan ne ya da kansa da kansa ah, musulunci yana son ya baka duk abin da za a samu a same shi ne da ingancinsa kuma a same shi da karsashinsa shi sa yake tsaftacewa yake kiyayewa na yi kaza a taba guri kaza a taba guri kaza taba guri kaza kuma na da alaka da guri kaza na sha na faɗa ɗazu kada mutum ya zo da wasu larura a kura ke damuna sai a ce to bari mu dan fara taba kanka malam ai nan yake rikewa a'a kai dai tunda har ka yarda cewa wanda zai maka ya san mu yake mm. shi ya san ina zai taba da yake da alaka da kodar taka bari ba mu da wajen ka kar maka lalata na maka wasu tambaya sai ka bi ta lungu ka wuce kar maka lawo kamar a sudan din nan da muka zauna ya yanayin shiga masu a eh to gaskiya eh, kamar yadda na gaya maka na ce ni ba a sudan na fara hijama ba hmm. duka rayuwata a sudan lokacin da na je kawai akan neman ilimi na tsaya amma ka go sun ai shi ta na ce ma kawai daga majalisun malamai hmm. sai jami'a ba inda nake zuwa da ya wuce wannan in kuka kaga na fita to na je neman a da zan siya ne ko in shiga library in karanta amma abin da yake da alaka da wannan kwatakwata ni ban bi shi ba eh sai dai kawai kai da zan karanta da yi bincike akan abin nan din tunda na san shi ne tun ina Najeriya ba je Sudan kuma kayi shi tun kuma tun ina Najeriya na dabbaka kashi. Hmm. ta kai makala tun da ka yi shi kuma har ka ji lafiyar jikinka ta inganta fiye da yadda kashi kafin ka yi eh. ba ku tunanin ku ah, asassa wasu kaman asibitoci na musulunci tun a lokacin da za a rika yin hijama din ba ana kuma koyar da wanda za su rika yi wato mala abdurrahman akwai an abubuwa da yawa hmm. da na san su a ilmance hmm. amma ba na maganin su sai in dalili ya zo saboda fitina na al'umma shi sa ban sa abin sai in yi shiru in ana magana in yi kamar ma ban san su ba na san na karanta su na san su amma saboda kana buɗewa to wani zai zo zai fara damun ka ni kuma abubuwa na da yawa mm. wannan fardu kifa'i ne in aka samu wanda suka sani shikenan sai ka kuma fasu akai kai mm. Kai kuma in ka zo karatu dalibai na da nake karatu da su in na zo karatu ban duk abin da na san na sani zan yi kokarin loda musu shi saboda ni na musu ne a babin karantarwa saboda ya zama musu fa'ida amma in shigo cikin al'umma in ce kaza ba na yi ko ana magana sai in shigo in nuna kamar ban san shi ba amma in ba ta zo da ilimi da zan karantar da ɗalibai na zan tsaya in karantar da su in jami'a ne zan musu in a gida ne da muke karatun zaure zan tsaya in zazzage musu amma a cikin mutane ba na faɗi to akan makalla wasu sukan ce idan aka yi mutum hijama a kwanakin farko ɗaya biyu uku ya zama yana da nonon raƙumi a tare da shi aka makala ko ka iya hango hikimarsu na matso da nonon raƙumi kusa da wanda aka yi masa hijama? asali shi nonon raƙumi hmm. flushing yake yi abin da ake nufi da flushing hmm. ne yana wanke duka wani jandun jiki da abin da ke gudana a jiki saboda manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik hmm. hadisin Imam al-Bukhari wasu mutane na Uraina suka zo Madina suna fama da suna aman jini wanda wasu malamai sun fassara shi ma da ciwon hanta hmm. sai manzan Allah ya ce a kai su su sha nonon rakumi da fasarar rakumi hmm. da suka samu lafiya sai suka kashe mai kiwon da kulawa da dabbobin tunda na baitul mali ne hmm. sai suka faɗi dabbobin kaga sun yi rabbi kenan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin haka sai ce a bi su Tun hmm. gudu ba a kama su ba sai wajajen sha biyu hmm. da rana da aka zo da su sai manzan Allah ya sa aka yanke hannunsu ta dama da kafarsu ta hagu sai ya sa aka fara a sa musu idanuwansu gida na zubar da jini suka fara roƙon manzala ya rasulallah a gitna ya ma'aikin Allah a agaza mana da ruwa sai manzala ce a ba su har suka mutu suna mutuwa sai Allah ya saukar da aya a cikin suratul ma'ida shine sababu nuzulul aya innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تفجروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم سي الله يتوقف كنت لما زالي kuskuren guda ɗaya ne shine tsole musu idan da ya farfasa idanuwansu shi ne Allah bai ambata a cikin aya amma duk sauran hukuncin Allah ya faɗi kaga anan shi wato nonon raƙumi a cikin bincike ya nuna da shi da fitsarin yana da wani sinadari da bature ke kira alkaline a jikinsa da kuma alkaline din nan yana daga cikin abubuwa a duniya an tafi da ababen nan guda biyu suna da alkaline ruwan zamzam da kuma nonon rakumi ko fitsarin rakumi shi sa Allah ce afala yanzu runa ilil ijili kaifa khuliqat da mutane ba sa dubi zuwa ga rakumi yanda Allah ya halicce shi saboda shi rakumi a ɗabi'arsa da Allah ya halicce shi ya kintsa masa yana farautan duk wata itaciya da akwai magani lakin da shi yake ci wannan dalilin ya sa a hadisin Imam nasai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi albanil baqar fa innaha tarumu min mukhtalaf al ashjar na hore ku da shan nonon sa saboda a na ku ba yi hakuri ba na ba ba na sa yana so buga misali ne da shi ya ce hikimar saboda sa na cin ganyayyaki da itatuwa iri-iri da akwai magani a cikinsa saboda haka shi kuma raƙumi a bincike ya nuna na duniya a duk bishiyoyi babu bishiyar da ta magani kamar bishiyoyin da suke da mm, kaya masu kaya duk wata bishiya mai kaya to magani ce to kuma raƙumi duk tsayin duniyar nan shi yake shi yasa kaga nonon yake tacewa fitsarin ma yake tacewa magani ne a karan kanta wannan maganin wato wa'annan ƙayoyin da yake ci hmm. to magungunan da ke ciki shi za in kana so ka san magani duk itaciyar da ka gara kuma ya ci hmm. wannan itaciyar ka sassaƙi. wato saiwarta wata hajji ka ji ka dinga sha za ka ji ka zaro ka wani tsaramin doki saboda magunguna ne a cikinsa to kaga na rakumin nonon ya shiga ya tace abubuwa mm. kaga yana maganin ciwon hanta mm. yana maganin ciwon koda sannan yana maganin mai ciwon HIV ah, ah, sannan yana maganin wanda ke fama da balsa yana maganinsa to za ka ga abubuwa da yawa kai duk wata cuta da ke yawo a ciki za ka ga yana maganinsa saboda yana shansa za ka ga yana masa flushing har fitsarinsa in zai lura zai ga ya canza yanayinsa saboda amfanin da yake a cikinsa saboda haka in ma mutum yana so zai iya haɗawa shine da nonon da fitsarin sai ya gwamutsa su zai ga ya canza ya koma kamar aizan. to idan ya sha shi duk wata cuta da ke gudana zai masa zai wanke shi tsaf zai ji shi ya tashi garau lafiyayye mana abdurrahman hatta baccin nan da in ka saka da safe za ka jika kama an maka duka ko in ka sha nonon rakumi hatsar da fasar rakumi in ka tashi da safe har sai ma an ce ah da ya faru ne za ka ji kawai kamar ka gudu kuma ri da kuzarin da za ka ji ka a tattara da su. alamun da nuna yana sha. ila shi ne hujjansu na cewa bayan an yi hijama sai kuma a riƙa bi da shi nonon rafi eh, zai ƙara boostin ɗin ɗin sun mutumin da za ka masa hijama hmm. a duk wasu dura da ke damunsa a ce a ah, hepatitis da shi ko hiv nan da ake ta ce ce ku ce a kai hmm. ai ba magani mu muna jin su ne kawai hmm. ai musulunci akwai magani amma magani ya tafiya ne da belief ka yi cewa manzan Allah ya ce akwai magani kawai ka je ka jaraba amma wani sai kira ka wani sai ya ce ciwo ka za ke damuna dan Allah in an yi damar nan za a warke sai mu ce mashi in Allah ya so hmm. to mala da wanda zaka ce masa komai da hannun Allah abin da zaka ce masa hmm. saboda in ta ya ji cewa kawai eh imanin shi ya kai cewa hijama tana warware lalura malam ya je yi imanin shi ya kai cewa nonon saniya wannan nonon saniya tana cin kowane irin nau'in ganye to magani ce ya sha imanin shi ya kai fitsarin raƙumi da da nonon raƙumi magani ne ya sha ya yi hijama ya ɗauki wa'ina a matsayin magani ya dinga shan zanzan ya ga ikon Allah to duk mun kamar wa'annan yaye yanzu akwai wanda ta zo da lura na Abdulrahman kawai amsa da rabar su yace kuna da zamzam mm. suka ci a rashin ki je ki dinga samu zamzam kina sha mm. wai baban to bayan wannan babu wani abu ya ce ni a imani na kaga da yadda da ya eh. shi yanzu ya mutan karbi rubuta mai kullum eh. a ce ya je famasi ya sai wannan antibiotic kaza dubu kaza wannan kaza wannan kaza hmm. bayan wancan aikin da za su yi masa ya fi na wancan antibiotic da. saboda isar da sakon da za su yi a cikin jikin shi na magani wallahi wancan ba zai yi ba saboda an mai hijama an an wanke shi ko ba a wanke ba yanzu ya zo yana shan wancan nau'ikan magunan da musulunci ya tabbatar da cewa magani hmm. turawan ma sun tabbatar da cewa malami ne ya biya sha shi kawai ya zama lokaci ya ja bari mu koma ga masu kallo da saurare su ba da tasu gudunmuwar insha Allah ta'ala jama'a masu kallon mu da sauraron mu shirin majalisun malamai ne yake zuwa mu kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio muna kuma tare ne da malumin guda biyu a sheikh al-imam Dr. muhammad baba ahmad as da kuma dr adam aliyu swale waɗanda suka yi mana karatu akan abin da ya shafi hijama a ƙashin maudu'inmu na likitancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hijama wato ƙaho kenan duk waɗanda suka bi wannan karatu daga farko har ya zuwa yanzu lallai ina jin su kansu sun zama wasu ƙananan likitoci a kankin kansu saboda ba ƙaramin ƙaruwa muka yi ba wanda za mu iya samun abubuwan da za su inganta lafiyar mu da kan wasu ba ma sai mun je wajen su malam adam din ba wanda ya gagare mu ne shine za mu tafi can dan mu mu nemi taimakon da su kuma za su yi mana Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi yanzu lokaci yayi da za mu bar mai kallo da saurare mu bashi damar da muka saba bashi zai ya kira ya yi tambaya a ƙarƙashin wannan maudu'i namu na likitancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi tambaya malamai kuma suna shirye da su bashi amsa gwargwadon fahimta a lalibe mu a lambobin da muka saba badawa wato sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara kuma sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar sai kuma lambar da muke ba waɗanda suke biye da mu a sauran jihohin da ba kaduna ba ga tana ita ma an kashe ta a talabijin insha Allah ta'ala za a iya amfani da ita a kira a yi tambaya da sharaɗin rage sautin rediyo ko kuma sautin akwatin talabijin idan an kira don wannan shi ne zai ba mu damar jin tambayar da ake so a yi sannan waɗanda suke da buƙatar a tura musu wannan karatu insha Allah ta'ala wa malam Muktar yana tura maku a lambar da muke baku a har kullum wato sifili takwas sifili shida bakwai hudu hudu uku tara bakwai uku sannan akwai kuma shafinmu na facebook da ake kira da ishaq abdulmumin sannan kuma ga sunan youtube ɗin tafarkin magabata wanda insha Allah ta'ala duk naka ka bi za a iya samun wannan karatu shi na shafin a facebook yanzu haka kai tsaye idan ka klikin ka buɗe wannan shafi insha Allah ta'ala za ka samu wannan karatu a duk inda kake a cikin duniya Allah ta'ala ya taimaka kuma Allah ta'ala ya ba mu sa Allah ya sa a cici kuma kamar yadda na faɗa cewa wanda yake so a tura masa ta WhatsApp ga lambar waya 0806744393 sannan wanda kuma yake so a tura masa ta Telegram akwai adireshinmu na Telegram a TV Dausayin Musulunci idan mutum ya je ya nemo DITV dausayin musulunci insha Allah ta'ala zai samu wannan karatu a tura masa kai tsaye tare ma da lambobin malamai ba sai kun kira kun ce a baku lambobin malamai ba shi malaman nan guda biyu za ku samu lambobin su insha Allah ta'ala a telegram din mu insha Allah ta'ala assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Da wa muke magana? Hussein Ibrahim daga Darazau jihar Bauchi a rage murya kai, mu ji me kuke so ka tambaya a kai. Na'am.

na'am daga taraba amma magana ka ba ta fitowa dan uwa daga taraba ko za ka sake laliban mu don mu ji ka da kyau assalamu alaikum ba muke magana Alhaji Abubakar daga ina?

kisan yi yaran ne ne matsayin shan kisan yaran ku ne a musulunci zama na kisa ba riga ta mala to Allah malamai za su maka Amin Alhaji mun gode Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ana da magana? Na'am. Salamu ce daga salamatu tambayar ki da ana malam ita izana din da ake yi an yi da to insha Allah za ki ji ko an ana da Allah ina zan samu malam to duka za ki ji malama salamatu insha Allah Amin, amin, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullah. na'am wala kai da malamai ina muku barka da aiki barka da ke magana ina magana da yakubu mace ba da ku na'am malam yakubu tambaya ta shi ne malam kamar me kina za ka ga irin wannan haka abu yana yawo cikin jikin shi haka eh ka ana iya mai wannan ne, kuma dan kamar yana da karancin jini haka amma ya ake a yi kashe wannan hijamar ka shi lafiya to insha Allah za ka ji amsa malam yakubu assalamu alaikum Wa muke magana. Hamza Dahiru Daura. Hamza Dahiru daga Daura ko? Eh. Muna jin ka Hamza tambayar ka. Ah, tambayar da yi ne malamin da yake yin hijama din na aina yake. Dune yake. Insha Allah za a samu. to mun gode to Allah ya sa to kwarai a Hamza assalamu alaikum da magana assalamu alaikum da muke magana na'am Abdulkadir daga Taraba tambayar ka Abdulkadir na'am to gaisuwa ce ko mun gode to mun gode kwarai malam abdulkadir Hmm. to mun gode to mun gode kwarai mun gode kwarai Allah ya saka alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam ba muke magana na Umar Malam Umar muna jin ka to insha Allah assalamu alaikum alaikum salam da muke magana na'am bello tambayar ka da ba ta da a wasan tambayar da zan yi musamman da akwai wasu likitoci da suke rani a kan walta hmm. wasu likitoci da suke mai wanka mai wanka kusan hayakin taba sigari abubuwa da ta shi nan da hmm. da zafi mai in Allah ya sa azumi ya zo kuma mafi yawanci mutane wasu sai su ci azumi ba saboda suna da wanka ba mm. za ta faɗi. yawanci irin wannan mutane za su samu waɗansu daga ciki za a ga suna cin hayakin taba su tare wasu na cin yaji wasu na cin abinci da zafi mm. to shi ne abin ke ɗaure man kai mai gaskiyar lamarin suna ne kuka kaya da dakta ina kuma yawan karantar shin haka ne na wani kafin shi yana tattala irin waɗannan abubuwan to mun gode ku ya bello assalamu alaikum assalamu alaikum Ba muke magana. Abdulmalik daga Mazaje. Abdulmalik daga yana? Daga Mazaje, Niger State. Haka Abdulmalik muna jin ka. Muna so malar taya mun batun eh, maganin asma. Na'am. Eh, to insha Allah eh na ji muryar ba banife to mun gode assalamu alaikum assalamu alaikum ba wannan baka dariya ne assalamu alaikum assalamu alaikum da muke magana Ibrahim daga ina? Muna jin ka Ibrahim tambayar Za ku haɗu ta waya in Allah yadda. Allah in Allah za a baka malam Ibrahim. Ba Amin malam Ibrahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. Ana da yamma barka da dare. Barka da yawa ke magana. Alhamdulillah mai magana da Muhammad da sallallahu alaihi wa sallam. Suleiman Muhammad. Sa'idu Muhammad muna jin kamalin Sa'idu. Alhamdulillah tambaya ta ni na kasance na fama da matsala ta tare da yawanci yan azumi na da na yanzu ta kan ce wani ya ce duka na azumi na yanzu ta ta. tashi a lokacin azumi. Hmm. akwai zaman kira su za ga turai azumi kamar guda ɗaya biyu uku biyar da yawan zai tashi wani turai zai na kashi da tashin kuma a wata kashe da zai a na fanta asibiti hmm. amma kuma na dina azumin na tana kira ta ga dayan Allah na dana ne zan da nace ce ba tare da to shi a musulunci kuma ne kullum da ramadan ne za ga na fara na gana kasa sai ya

ko kuma rin fara da wancan mai cewa shi fitsarin raƙumin na matukunna ba na jisa bane kuma ga malam ya ce a sha <laughs> ya kira makallau tambayar nan taka ce eh to bismillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd inda ya bibiyi karatun da kyau zai fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a sha fitsarin raƙumi da nuna raƙumi to kada ya manta cewa hatta a cikin littattafan fiqhu na malikiya kuma ishimawi hmm. a ambaci cewa dukkan dabbobin da ake cin su tsarin su ba najasa bane to ya sani cewa ba na najasa bane hmm. to saboda haka manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni kuma Allah bai taba sanya waraka a cikin abin da yake najasa ne. Hmm. shi ya halitte mu kuma shi ya haramta mana najasa kuma bi taɓa sanya waraka a cikin abin da yake najasa ba saboda haka ba najasa ba ce to alhamdulillah shi usaini Ibrahim gaisuwa <clears throat> gaisuwa yi, eh, sai kuma a Bello da Sa'idu duk suna magana akan ulsa shi Bello yana magana a kan cewa za a ga mutane suna cewa suna da ulsa ba su yaji ba su tsami ba su kaza ba sa kaza za ka idan aka fara azumi kuma sai ga sun zauna kusa da wanda yake shan taba ko wani wuri na hayaki kuma suna shafin hayakin alhalin kuma sun ce hayakin na cutar da su misali su shi kuma sa'idu yana magana a kan cewa idan ya fara azumi shida bakwai daga na shi ke tashi amma azumi na ɗaya har zuwa na shida babu warsa sannan kuma da zarar ramadanin ya wuce sai ya nemi ya rasa kuma kada duka waɗannan tambayoyin naka ne ah, shi wannan da yake da ursun ke kayan masa a satin farko sannan kuma talafa masa bayan azumi ya wuce ne ya kamata ya rike eh na farko dai Allah madaukaki yana cewa fattaqullaha mastata'tum na'am ku ji tsoron Allah gwargwadon iko ah, akwai alamar shi ɗan ne yake so yi wasa da shi Hmm. a ah, lokacin da ya zo yi ana azumi ya yi azumi kamar yadda kowa ke yi idan lalurar ta zo masa da ba zai iya ba Allah ya sani hmm. kuma ya san cewa ba zai iya ba daga nan sai ya kame daga wannan lokacin sai dinga neman magani yana amfani da shi hmm. amma ya ce ba zai azumin ba kuta-kuta saboda wancan bukatar ah, ba dide ba ne sai dai zan ba shawara ya nemi nonon raƙumi haɗe da fitsarin raƙumi ya ba matsa su ya dinga sha in Allah ya da kafin wannan lokacin in ya zo zai yi azumin sa in ya yi azumi in zai yi eh, sahur ya sha nonon raƙumin ya haɗa da dabino hmm. idan zai yi sahur hmm. ya yi haɗa da dabino in ya sha nonon ya haɗa da dabino in Allah ya yarda har a azumi wannan ulcer ba za ta zai tasan masa ba kuma zai azuminsa kamar yadda kowa ke yi da izinin Allah. To shi Bello shi kuma Bello yana maganar cewa waɗannan eh, eh, matsaloli da suke fama da su na ba su son tsani ba su son yaji ba su kaza uzurruka ne a shari'ance da suka na hali musu su aji azumi idan ramadan ya zo ba a cewa uzuri ne da kai tsaye da zai sa hali musu sai an tabbatar da yanayin hmm. ciwon hmm. idan ciwon kwata-kwata yana jiga ta su ba sa iya yin azumin ne in sun ɗauka kwata-kwata hmm. to a nan musulunci ya ba su dama wa alallabi na ke kunahu hidiyatun ta'amu miskin hmm. waɗanda suna yin azumin amma a wahalce suke yin azumin hmm. Allah ya ce su ciyar da miskini a kowace rana makwakwan mutum ɗaya wannan idan uzurin hakan ya zo kenan to sai sun duba sun gani amma ba za su yi hukunci kai tsaye ba su ce saboda wannan ba za su yi ba sai sun gwada salamu ta ce wai shi a wannan ana ma mata sosai ko to wa yake musu ana wa mata ma ke musu a saboda yanayi na shari'a gaskiya mu kamar a wurin muna da ɓangaren mata da ɓangaren maza hmm. so in bukatar ta taso mace ce take so a yi mata to akwai macen da ita ke kula da mata ko in ce akwai matan da suke kula da ɓangaren mata wato na fahimci malam malam ya koya ma iyalinsa kamar yadda malam ya karanta dubu yanzu a nan ita kuma iyalin ka ta koya ma mata kuma su wannan dalilin yasa yanzu ana da matan da suka iya wannan aiki ina so ma in Allah ya taimake ni in samu wani lokaci saboda lokutan ne kusan mala abarawan kullum a wato mutane su iya ya kasance a ce ma a gidana ila zan iya yi makaina da iyalaina na san gaɓoɓin da za a je a na taɓa na san dalilin taɓa su hmm. kar in je in yi kuskure tunda komai ake ake so a yi ana so a yi shi ne a bisa tsari hmm. kuma a bisa doka kuma bisa ilimi hmm. kada kawai na je na ga wani yana yi ne kuma in je in je in kwalle mai wata hanyar jini in je noma kaina matsala ina yawan faɗan wannan maganar kusan a kiyaye gaskiya ma kamar inda ake taɓarwa akwai wani ni haduwa a nan a mm. kwakwalwa mm. mala in ka ka taba wannan wajen yana da alaka da warware matsaloli da yawa akwai wani wurin kuma da dan bambancin su da wajen bai wuce mita ɗaya ba kana kuskure ka taba wajen kuma mutum nan zaka hauka da shi to shi wancan da kace yana taimaka wancan jijiyar da kace an taba tana taimakawa wajen warware matsalolin da suka shafi kai har da wanda ake ganin sa kaman ko gaule gaule ne shi haka bayan kuwa ai duk matsalin da ya shafi kai in Allah ya kawo ƙarshen ta ka taɓa wajen da izinin Allah zai warware ko a ce ma irin ba shi gaula gaula ba a'a akwai wanda za ka mace kawai shi kwata kwata ma fahimtar karatu ce baya da shi malam ya je ya kwatanta wannan ya ga ikon Allah yawancin ɗaliban da suke da alaƙa da koyon likitanci ko na musulunci ko likitanci na turawa za ga su suka fi tururuwa wajen zuwa sai a yi musu hijama saboda kwakwalwar ta kara budewa wanda ko ba wai su kadai bane suke cancanci haka kowa ma ya cancanci ne tunda ai kowa yana so a ce shi ma shi ne gwarzon ɗalibi to amma wa'ancan an fi samun su da yawa ga bangaren ɗalibai wannan mm-hmm. ina karantar medicine ne ko pharmacy ina son kai min hijama da ta buɗe min kwakwalwa an fi samun waɗannan so ina ƙara ba mu sauran yan uwa shawara mm. ba wai sai mu masu wancan karance-karancen ba duk mai karatu kowane iri ne ya yi da ƙwaƙwalwar shi da kama abu da kuma rike shi dam kamar yadda ya kamata to su mata idan suka yi tun da ba aiki musu ba mata ke musu yan uwansu amma wa ke taimaka wajen gano abin da ke damun su consulting misali kamar ganawa da su ni dan gana gano matsalar na gana da su muka tattauna da su sai in shi nan. sai ka sanar da su su masu aikin kawai a rubuta musu a takarda kawai za a yi abota su kuma za su fahimci a yaran sun san yaran turanci kamar likitanci ne na na baturi yanzu zai yi wata aidin ma ba za gane ba bace eh. kuma ana ba wa pharmacist din tana kalakar daga tana haɗo magunguna to hmm. sun haka wannan yaran ana zuwa aka duba ki aka tabbatar da kaza ke damin ki za a miki hijama ne ko iya akan lura kaza ana rubuta takarda aka ba ki ke za a ba mu a ce kai musu mm. kina ba su sana dauke tushe kenan ko za a ci gyara to ka san duk abin da aka ce <clears throat> jini zai fita daga jikin mutum wani zai yi tunanin to lalle sai an yanka shi wanda kuma kai ma ka yanka bayani shi wannan yankan kuna allura a wuraren ne don ya kashe jinin ya kashe zafin wurin ko kuma ai mala abdurrahman ba zafi last program da lai akwai wanda bayan da lai shi ya gamsu ya ji kuma ya zo ya ce da ya san haka abin kai wallahi da tuntuni ya yi ya ce min shi ya ɗaya daga cikin mutanen da ba sa san a taɓa lafiyarsu shi ko allura aka ce za a mai gaskiya yana cikin zulumi babban mutum ne kuma hmm. da ya zo da aka yi a gama ta wai an gama ki na ce an gama wai dama an gama ki na ce an gama shi ke nan na ce wai shi ke zafi da wai bula za ka ji zafi ba sannan babu allura dalili mal abdurrahman lokacin da aka ɗauko su wa'annan kayan aikin hopscotch haka hmm. ta kasa inda ake so a cire mataccen jinin lokacin da ya dinga zuko mataccen jinin da gobar da tun da ke cikin jininka a lokacin zai tara shi ne kaga wurin ya dago sanda za a tsakada ba kai za a taka ba yanzu wani ma haske gama wallahi kamar ma ba mutum kake taba ba saboda ba shi ake taba wato ba a yin tsagun har sai an gama tattare matattun jini har sai ya gama tattarowa akwai lokacin da za a bashi zai nuna maka ma misali zan ba da misali guda ɗaya nan. kamar wannan ciwon da ake fama da shi na infection din nan hmm. mara abdurrahman akwai in ka saka shi wallahi azim ka in ka gama saka sauran maza ga gurin ya shata ya yi bakin kiran shi ma infection yana biyo yana biyo yana biyo jini kuwa ai ba ciwon da ba za ka masa hijama ba kana kafawa a gaba infection din kana saka su su biyu kafin ka gama sawa kila a 27 ka sa ka ga sauran 25 kafin ka gama sa sauran 25 din wurin shi har ya riga ya tawo kana tabawa kuma ka gama sai ka ji mutumin ya ce maka kila da yana yawan yin fitsari ne ko kuma ila yana da farin ruwa na fitar gaban sa ko dangin irin abin da infection din yake haifarwa hmm. sai ka ji ya ce wallahi kuma ka ga na samu su amma imani kuma hakan amma shi zai sake tabbatar da haka kuma an ce mazauna ke yi ko kamar yadda eh, akwai wanda za a ce ya zauna mm. akwai wanda za a ce sai ya kwanta ya danganta da yanayin da zai ba wa mai aikin damar yi aiki shi yadda yake so so za a yi a kwance za a yi a zaune da kuma lokacin da ake yi kamar da na faɗa babu wani fargaba na cewa babu fargaba ai jini zai barke babu ko mm. kaɗan ai shi sa aka ce a yi shi akan ka'ida a mm. yi shi kuma akan an san me za a yi kamar misalin na bayan ɗazu akwai wani suka bayan da ba su yi a yi musu ba hmm. karshe ba a musu ba amma yin ba kin yin shi ya fi a yi masa alkhairi saboda lalurar da ke damun ba zai yi a yi masa a lokacin ba amma hmm. daga baya su suka fahimci cewa kuma kin yi masa shi ne alkhairi din hmm. kuma karshe kuma daga baya ta wata samu sauki kuma aka zo aka yi masa kuma daga baya bayan jinin ta ya zama za a iya taba shi kenan shi sa kamar yan eh, uwa kusan wasu sana'a su ce to gaskiya ina kara ba mu shawara sai an karasa zamani a ciki mm, sai madalla ko dan saboda harkar jini ce baka taɓa wancan ka taɓa wannan ba mm. komai nashi disposable ne shi to shi wanda za a yi ma shi ne zai taho da kofunan su koko a wurin ku zai zo ya sai ya danganta ina eh, da shi zai zo da shi sai a yi masa in ba yi da shi zai zo ya saya sai a yi masa da dai shi ne duk aka yi da hannun safan hannun da ake sawa da duk kayan aikin da aka daga nan wajen kuma an yi wajen su ke to ana iya zuwa a yi ma mutum da kofin da basu su kai na malam ba eh, akwai za a iya yi <laughs> amma dai ko bai treatment misali kamar a abin da ya fi so misali akwai wanda shi bai ce malam abu to mukan ba da shawara kawai mu ce a wanke jikin shi gaba ki daya hmm. kaga tunda shi bai taba yi ba kila wa idan ga da za a je a taba su gaba daya da za a tsallake dai kila damuwa a daya a daya kuma shine ga kuma ce ba ta ba to kaga idan muka yi gaba daya sai mu Allah ya sa sai mu dace sai ga an samu abin da ake so yanzu na ji malam ya ce yana hijama yana karanta suratul bakara me ce hikimar yin haka eh, gaskiya saboda idan akwai nau'i na sihiri hmm. in akwai nau'i na sihiri malam abdurrahman idan kana yin hijama tun daga sa kofunan kana karanta bakara shi wanda kake kuma zaka iya fahimtar wani abu wani fa zaka yana fuzge fuzge kuma ya shigo maka lafiya karo daga lokacin da zaka kafa ta saka a kaman kaga sarkon din nan mm. akwai gabobin da idan ka bi su akwai sihiri a jikin mutum sai kaga akwai wani abu da taba gani har yanzu ban taba ganin shi ba a jikin wani mm. mala abdurrahman abin da ya fita a cikin jininsa wallahi azimu ban taba ganin bawan Allah mai irin wannan ba kalan jinin ne kalan jinin wato dukkan da aka tattaro da wani tarkace da menene da ya tattara a cikin wannan kashin bayan shi hmm. bayan an cire da ina kalla ana cirewa ni ban taba ganin mutum mai irin wannan abu ba ko suna da alaka da sihiri ai akwai sihirin ne a jikinsa so gaba kuma da aka taba kuma da aka taba din da aka cire wannan matacin jinin da kana kallon abin da kake iya kallo a cikin jikin mutum inda mutum ma bai saba ba wani zai iya fargita ko ji tsoro to kaga kenan hijaman na lalata sihiri da izinin Allah ko mutumin sai ya samu sauki to amma tun da plan ne wanda yayi in ya ga in ya samu jinnin za su su bada labari hmm. ai fa ya miki abin ya lalace tun da plan ne to sai a koma kuma plan B shi sai mutum mutum ko da yayi sai ya dage da alka to a malakul Malik ya ce ana iya magance ciwon asma ta hanyar hijama da izinin Allah kuwa ai asma daga dangin pneumonia ne suke samu asali tattoshewa na hanyoyin numfashi shi ke haifar da asma kana mai hijama a gaba da ke da alaka da huhunsa kana buɗe huhun kawai zai ga numfashi ya zo ya wuce shi kenan ciwon asma babu toshewar numfashin sai ya sa su dinga samun da misali karancin numfashi sai ta haki sai wannan ciwon sai ya samu to yanzu babu haki numfashi ya zo ya shiga ya fita ya shiga kaga ai an samu sauki babu ciwo ana hijama ga masu asma Ah, <clears throat> malam kamar bayanin da kai ɗazun cewa akwai olsa ta kafa mm-hmm. ila wani ya ji wannan wannan ilimin wani sabu mm, a wurin sa ko eh, malam zai mana ƙarin bayanin inda ake akwai akwai olsa kafa akwai olsa ta kafa da shi aka shi mata leg olsa ita kan kawai take rikewa na samu irinsu irinsu babu kanadi. akwai wanda ya je asibiti ba zan faɗi kowane asibiti ba ne a kai mai hoto x-ray nan a baya sai aka ce da wani ciwo mai lumbar spondylosis ma'ana wani ciwo ne wanda kashi da kashi duk wani kashi zaga akwai nama a jiki to naman sai ya zagwanye sai ya koma kashi da kashi suke duka wannan ciwon kusan a yanzu mara abdulrahman yana damun al'umma fiye da yadda suke tsammani kuma galibin su yawanci aka yi musu operation ne aiki kuma kashi sai ga kuma ba a dacewa to da ya ji a wurin aka ce wancan lumbar spondylosis din ne su suka iya ganin abin da yake damun shi mm. ni kuma da ya zo sai ce ni ko ba fahimci akwai wancan lumba din ba so ko akwai wancan din ma ni abin na fahimta shine yana da wancan leg ulcer din mm. amma bari mu masa hijama wani hijama da aka yi wa malam shi mm. yana shi hadda kari ma akan wasu gaɓoɓin guda biyu eh kusan talatin shi aka masa ka fahimce ni so bayan an yi an gama sai yake ce ma waɗanda suka kawo shi bayan ne dama ya rike. se você vai fa ya aqui to kenan kaga ashe wasu lalurorin da suke damun mu gaba ɗaya ko da na je asibiti an yi x an tabbatar da abu kaza mm. ke da za ka yi hijama zai taimaka wa maganin ma ya amshi jikinka mm. an wanke jikinka ke da wancan antibiotics din ma da za ka sha sai jikin ya fi amsan shi da sauri in ma ba za ka yi maganin musuluncin ba mm. tun da believe galibin mutane za ga ba su bilibin da ka ce sha zuma ba sha habatin sauda sha zamzam sha fitsarin raƙumi sha nono ka gane irin wa'in mara ba kowa bane zai zo da lalura ka ɗauki waɗannan ka ce su ne maganin shi ya ce kai ne ce kai na shi zai je ya sha kwaya so ya fi gamsuwa da abin allura ko ya sha kwaya amma akwai wanda ɗari bisa ɗari wallahi in bino za ka ce mai ya ta ci wallahi ya ci kuma saboda wannan yadda kuma sai ga Allah ya ba shi lafiya. Allah ya mana lafiya. maka lawa ɗazun da kake bayani a kan raƙumi. Ka ce cikin ikon Allah, raƙumi yana da sha'awar cin bishiyoyin da suke da alaka da kaya kuma ka ce duk wata bishiya da take da alaka da kaya magani ce kuma wannan ya sa abinda raƙumin ke ci yana zane masa abinci a jikinsa kuma ya zane mana magani in ya fito daga jikinsa ta hanyar nono ko ta hanyar fitsari haka matallahu a wasu lokuta da za a ga misali malam Mutar ya ajiye raƙumansa a gida yana ba shi dusa da ragowar indomin yara shi wannan raƙumin kaga wannan ƙayar da bai maganta ba tukuni bare ya ci mm-hmm. nonon da zai bada da fitsarin da zai bada yana da bambanci da nonon wancan raƙumin da yake cin ƙaya ko ko a duk aikinsu guda rashin cin wannan ƙayan ba zai hana nonin shi amfani ba na farko dai shi raƙumi ba a kiwata shi kamar yadda ake kiwata sauran dabbobi ba a masa haka kamar rago ka turke shi ko hmm. to raƙumi ba a mai kamar sa a turke shi kana kawo masa abinci in ma kana so ya ci hmm. to sai dai abincin nan da ya saba ci za ka kawo masa ba ka ba zai ci ba sai dai kayar ta biyo shi sai dai kayar ta biyo shi saboda shi haka Allah ya kintsa masa a jikinsa da yanayinsa shine kaɗai dabbar da ko tafiya take yi kaya a jikinta in ya mutu ba zai taɓa faɗi ba haka Allah ya shi ne ba zai faɗi ba raƙumin mm, yanzu kansa a'a shi karan raƙumin matacce ne amma ba zai faɗi ba saboda Allah ya kinsa masa a jikinsa yana programming kwakwalwarsa ne yanzu ka ɗauke shi daga nan misali za ka zariya mm. sai Allah ya ƙaddara mutuwarsa ta same su a hanya yana tafiya ya mutu a jaji hmm. wallahi ba zai faɗi ba zai ci gaba da tafiya amma shi da raƙumin yana kallon shi zai ce ma wannan raƙumin matace ne ya mutu amma yana tafiya yana tafiya cikin ikon Allah cikin ikon Allah zai ta tafiya zai ta tafiya har sai ya kai inda ya san za ta kai shi saboda kokolonsa fara da ta yi programming zai zauna da kansa ana ɗaga kayan ko motsi ba zai yi ba za ka gan shi a kwanci ko yashin shimfi shi ne Allah ya yi shi da wannan siffa na fata an gane sauraka idan muka ji za mu yi wannan bayani wani bayani ne kuma mai tsayo mana Abdurrahman idan ina son yi wani karin bayani a cikin bayanin da malam Adam ya yi na maganan karanta bakara mm. ita bakara hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari da Muslim da sauransu manzo Allah ya ce iqra'u bakara fa mm. inna qira'ataha baraka mm. wa tarkuha hasara wa la tastati'uha al-baqara yace ku karanta bakara saboda karanta ta albarka ne hmm. sa'annan kuma kin karanta ta kasara ne bokaye da matsafa da aljanu ba sa jurewa bakara karanta karatun bakaran tana warware sihiri duk girmansa yawaki ki karanta ta kaga wannan fa'ida ce a kan wannan insha Allah Allah ya saka da alkhairi jama'a masu kallon mu da tare mu abu ɗaya ya rage yanzu shine na lambobin malamai a nan da Dr. Muhammad Bello Ahmad Asulani 07035966795 zan maimaita ta sifili bakwai sifili uku biyar tara shida shida bakwai tara biyar ta dr adam aliyu sale sifili takwas sifili biyu takwas biyu takwas biyu takwas saba'in da ɗaya to 080 28 masu jiran lambobi mun cika muku alƙawari don haka kuma ku cika mun nawa alƙawarin ba sai kun dame ni ba muna ma Allah ta'ala godiya da ya ba mu ikon yin wannan zama na awa biyu tare da malaman mu guda biyu sannan muna godiya ga su malaman mu da suka zo musamman don su ba mu wannan ilimi mai tsada mai kuma amfani Allah ta'ala ya saka musu alkhairi muna kuma roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu da lafiya ya sa kuma mu gama da duniya lafiya sannan muna godiya ga wanda yake sa kuɗin sa dan ka muku wannan shiri a kowace ranar alhamis alhaji da za ya shi Allah ta'ala ya saka musu alkhairi a madadin sa da kuma malaman da suka zo suka yi mana wannan karatu da kuma abokan aiki wanda suka hada mu da ku a bangaren talabijin muna da usman ibrahim bangaren rediyo muna da abubakar mc arewa sai injiniyan mu injiniya umar da kuma injiniyoyin mu injiniya umar da kuma injiniya anas jami'in shirin abdul malik baba ahmad duk a madadin su da na shirya shirin na kuma gabatar da shi a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdulrahman bashir adam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kama kan Allah ku gode ka da Allah saka Allah gode da alhamdulillah